بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jiya آه، منكر karkare maganar da يكاو ya kawo waɗansu halaye da bai kamata a sami musulmi baligi yana yin su ba. Waɗannan halaye da malaye ya kawo yana da mahimmanci a kula da su, kamar inda malam ya yi maganan cin dukiyar mutane ba tare da mutanen sun ji daɗi ba, komin kusancinka da mutum bai kamata ka taɓa masa dukiya ba, dukiya ƙashin bayan rayuwa ne, ba a wasa da shi. Haka nan belin mutum ko ka kwaci mutum da alfarmanka malam ya nuna cewa karban dukiya akan haka bai dace ba haka nan ci da addini shi ma bai dace ba mun ba da misalan su jiya sallah jinkirta sallah mutum ya jinkirta sallah har lokacin sallah ya fita wannan haramun mutum kuma ya bar wannan sallah ɗin ya ƙi wannan kafirci ne kamar yadda magabata suka faɗa tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan abokantaka da fasik wanda ya ɗauki wani sabo ya nace yana yi komin wa'azi komin gargaɗi shi baya ji da kuma neman yardan mutane a kan ya fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duka wannan malam ya ba mu su jiya, sai abin da yake shi ne kashin bayan addinin musulunci. Idan aka rasa shi, to addinin mutum zai nakasa, shi ne mutum ya zamanto jahili a cikin addini. shi bai san hukuncin abin da yake yi ba, wannan yana rusa wa mutum addini, saboda asali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ilimi ya kawo addini ɗin, mun ba da labari a nan kwanaki ko, yadda mala'ika ya zo ya matse mishi wuya, ya ce ya yi karatu, shi kuma ya ce ai bai iya karatu ba, kafin daga baya ya karantar da shi ya zo kuma ya ci gaba da karantar da shi ɗin. Da haka addinin musulunci bai gaji ka yi abu don ana yi ba, da ka yi kuskure. Mun gane ku? Ka ce don ai ga yadda aka saba yin sallah, da haka kai ma haka kake Ko kuma ai gidanmu ga abin da mun tashi ne muna musulmai. To, da eh, ka yi kuskure fa. Ana neman ilimin addini duk abin da za ka yi sai ka nema. shi yasa malam yake cewa bi halatta ga musulmi baligi ya aikata wani aiki face sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki kowane irin aiki ne dai a duniya kake hatta aikin gwamnatinka ko sana'arka ko zuwa kasuwanka duk sai ka san hukuncin abin da kake shi yasa Umar radiyallahu ta'ala anhu a zamaninsa yakan shiga kasuwa sai ta bi shago shago shago shago in ya zo shagon mutum sai ya ce menene hukunce hukuncen kayan da kake sayarwa yaya za a yi ba ya shiga cikin kasuwancinka cikin cinikinka idan mutum bai iya ba da amsa ba to umar sai zane shi sai ce ya fita ya je nemi ilimi in ya samu ilimi ya dawo a buɗe mai shagon shi haka muke a yau kaga na wannan na nuna cewa dole ne mutum ya san abin da yake yi ai ya san hukuncin abin da yake to malam ya nuna mana hanyoyi da ake bi a san hukunci daga ciki shine a rika tambayan malamai ko me za ka yi ya hukuncinsa ka yi tambaya ba a tambaya bayan an yi aikata aiki ana tambaya ne kafin a yi aiki, mu gane wannan, mun gane ku? Ana tambaya ne kafin a yi aiki ba a tambaya bayan aiki, wannan ke kuma malam ya ba mu a irin malamai da ake ma tambaya, yake su ne waɗanda yawa ɗaya shine a rika tambayan malamai, na biyu kuma a rika koyi da malamai waɗanda suke bin sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu bin tafarkin Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kenan ashe za a iya koyi da malami ko? Amma ya zamanto sharaɗi malamin yana bin tafarkin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To ina malaman da suke cewa kada ku koyi halin mu. kawai ku bi karatun da muke muku su kuma ya za mu yi da su ba ku yi da su ba sai ce a'a kawai dai ka bi ku bi karatun da muke muku alimu kuma ku ake mana kayan mu tunda mu mutane ne to wannan malamin akwai na kasu tare da shi mun gane ko malami ana so ya zamanto mutane za su iya koyi da shi ne a komai to kaga kenan dole malami ya zamanto ya tsarkake kansa daga duk wani abin da zai iya kawo mai ne na ƙasu. da ka ga malami ya karantar yanzu ga yadda ake sallah amma sai ka ga shi kuma ya kauce bai haka ba sai mutane su fara shanku a kan shi ana kukunci. da haka yana da kyau malami zamanto yana bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam kuma ya ba mu hanyar da za mu yi mu gane malamin da yake bin tafarkin manzan Allah shine wanne wanda yake nuna a yi wa Allah biyayya ko da ya saba mason ransa ko eh, duk malamin da yake cewa ga hanyar da za ku bi ku samu nasara ga hanyar da za ku bi ku haɗu da Allah lami lafiya ga hanyar da za ku bi ku samu aljanna to wannan ya samu yabo kenan guda ɗaya sa'annan kuma ya zama malamin nan yana hana mutane bin hanyar shiɗan ko da ya dace da son